Salamu alaikum kowa da kowa. Ina yi wa kowa fatan alkhairi. A maganganun da zan faɗa yanzu ba zan yi su bane don ku yabe ni ko mu burge ku ko ku so ni ko wani abu. Mm. In fact, maganar da zan faɗa ma zai iya sakawa daga yau ‘yan Kannywood da masu kallon fina-finai da sauraron waƙoƙin Kannywood da wanda ma babu ruwansu su ji ba sa so na sun tsane ni abin da zan faɗa bari gaya muku abin da za ku ce ko dama da kuka saba kira na ku faɗa ba ka da haƙuri ba ka rufa wa kanka asiri ka ɗauko maganar iyalinka ka fito da shi ka yi kaza ka yi kaza me amfanin rufin asirin da aka shiga gidan mutum aka kirkiro ƙarya aka faɗa a waje kuma ku kuka yarda kuma ka ci gaba da tattaunawa kuma har yau kuna jifa na da shi kuma ƙarya ne me amfanin rufin asirin da abokanai na da yara na da suke tare da ni suke shiga gida na su ɗauko maganin gida na su fito da shi waje su faɗa kuma ku yadda? wani irin rufin asiri ya rage to duk wannan maganganun da nake ina yin su ne akan yan kaniwood amma fa duk wanda ya tsagu a waje da shi nake yi na gaya muku na kuna yanzu wallahi na yi nisa ban jin kira idan kana neman cincirin da mayaudara mahassada betrayers masu kyashi yan hassada shigo kaniwood amma ba duka ba ba duka ba akwai mutanen kirki sosai a cikin masana'antar kaniwood na mamakin da wallahi za ku sha mamaki idan kuka kuka san abin da suke aikatawa a bayan tv so a yau idan na ce na daina fim na daina waka well done eh haters a ah, yan kaniru waɗanda ba su son su ganna numfashi ba su son su ganni da rai well done kun yi nasara a kaina eh kaɗan ya rage kun yi nasara ni kaina na tafa muku amma idan dai har zan fita a cikin masana'antar ku yi farin ciki ku ji daɗi to ni kuma zan samu farin ciki da jin daɗi na fita a cikin ku na canza wata sana'ar na samu zan zauna da iyalai na lafiya zan zauna ni kadai da dangi na lafiya ba tare da tunanin gobe za a ce kaza gobe za a ce kaza ba online din ma wallahi ba lalle ku gani ba saboda ni wannan midiyan da kuke gani nake yi dole ce ta sa nake shi ni ba ma abocin midiya bane amma duniya ta riga ta zo dole sai da ita shi yasa nake fitowa nake yi idan na gaya muku adadin mutanen da na ba gudunmawa a cikin masana'antar Kannywood lissafa su ma zan yi za ku sha mamaki duk wanda na kira sunan shi billahi lazi la ilaha na ba shi kashi talatin ko hamsin gudunmawa da kuka amma ba ku taɓa jin sunansa a baki na ba in fact in ma sun buɗe sun faɗi wani wanda ya taimake su sai dai su kira sunan wani amma babu magana da mazan ku saboda ni wulakantacce ne kamar ban san me nake ba for over 20 years ana yin harkar nan da ni how do you expect cewa wai ban san me nake ba ko ba da zuciya ne ko abubuwan da na saka a zuciya na yanzu nake yawo da su for over 10 years sun isa su fasa zuciya ta wallahi duk abin da nake fitowa nake faɗa a media nake magana a kai billahi la ilaha illahu ba su kai komai ba zama celebrity masifa ne ba alkhairi ba ne fake life za ka yi ka nuna mutane kana da kuɗi kana kwanciyar hankali kana kaza kamar baka da wata matsala a rayuwarka amma in reality baƙin ciki ne a tattare da kai abubuwa da dama amma ba za ka iya nunawa ba saboda kana gudun mai kara ce ka kasa kaje ka sai abin da sai ka yi rance ma za ka siya dan duniya ta ce kana da kuɗi masana'antar kaniwood mutumin da yake kokarin rufe mutuncinsa da kare mutuncin kansa su ne ɗan kaniwood ne suke kokarin tona masa asiri da zubar da mutuncinsa mutumin kuma da yake zubar da mutuncinsa yake abin da ya ga dama ɗan kaniwood su suke lullube shi dalili saboda me saboda ya bada kansa ana yin yadda a ga dama da shi za mu tafi kaza zo za mu tafi kaza sai ka ba sai a tafi da kai za a yi kaza a ni dubu ɗari biyar nake karba a gaskiya ka ɗari ne da mu gaskiya ka kama na kaza na karba mutumin kirki ne a in ka je bai fiye karba dubu hamsin ko ɗari ba zai maka aikin ka mutumin kirki ne idan ka zo da salin ka ma ba naka ba wanda addinin musulunci ya zo da shi kafin kai business ɗinka ka zo da shi ka ce sai an baka kaza sai an yi kaza sai an yi kaza kai ne mutumin banza saboda ka san kanka ka san tsarin ka ka san dukkanin abubuwan da ya kamata ka yi wa kanka bayan ka zama wani a duniya waɗannan mutanen na koma muku tun daga baya billahi lazi da kuɗi na hakki na gumi na in je gala in shooting film releasing a kasuwa in tafi biki in tafi kaza in yi tallan kaza in tara kuɗi na in ɗauki kuɗi na in siya mota in ba mutum amma kun taba jin wani ya fito ya kare ni ko ya taba ce na masa kyautar mota saboda me saboda ni gaskantacce ne yanzu superstar ne shi ya yi girma ya zai ce Adamu Zango ya siya masa mota abin kunya ne a gure shi amma kafin kowa ya fara ba da mota a kayan ni na fara na bada mota sun fi guda bakwai da kuɗi na hakki na ba a wurin wani na karɓa ba wani na ji na roƙa ba na siya na bayar amma babu wanda zai iya fitowa ya kalla duniya ya kare wa adam mutuncinsa akan wani abu da aka san ba halin adam bane sai yan kaniwood sai mutum na da matsala mata ta ta haihu nan kama gida ba da ciko zan yi aure ba da lafiya mama na bata da lafiya ba da abinci ba da kaza sannan a zuwa sami ka a daki, a roƙe ka ka ɗauka ka bayan A fito duniya ana zagin ka sai in shiru saboda in na kara da mazango wa jarumi wani ba zai mu'amala da ni ba darakta wani producer wani ba za su mu'amala da ni ba da haka ba zan bari in rufa alkhairin sa kawai in shiru falal dorai sadiq mafiya tahir ai tahir abubakar sani kabiru rabiu umar big show duk waɗannan mutanen na ba su mota da kudi na kuɗi na na basu na sai mota na basu wanda na manta wasuwa babura ko akwai lokacin da na yi biki na kyautar da babura guda goma da kuɗi na ba wanda ya ba naira amma yau mai gari yawa ya butulci betrayal mutanen da na ba gudunmawa ga sunan birtik amma a shekara goma babu mutum ɗaya da ya taɓa fitowa ya faɗi alkhairin adam ko ya kare shi kalilan ne ba su da yawa irin su fatin sai na aure zango na jinjina mata sosai a lokacin da ta fito take ake faɗan abu kaza ta ce ni ba haka na san shi ba kuma ba aka yake ba duk wanda na kira yanzu ka gaya masa cewa in bai manta in ya manta ni ban manta ba fati nijar azifa asnanik zainab raga zainab indomi umar bishu alijita Ado Gwanja, Umar M Sharif, Sadiq Sani Sadiq, Isa Feroz Khan, Ibrahim um, Hussaini Danko, Jarumai Koro, irin su Fatin Sena Zango, Malika, Samira Yar Karama, Amina da Shakami nasu iya da Shakuwa. Kai, waɗannan mutane duk fa suna da rai. Amma haka suke shuru kuma haka suke tunanin su expecting cewa wai zan ci gaba da kallon su a mutanen a mutane na masoyana <laughs> ba zai taɓa yiwa ba yadda dai muka saba yin rayuwar ƙarya a cikin mu soyayyar ƙarya dangantakan ƙarya ai ko daga kan matsalar da muke shiga idan rashin lafiya ta kama mu mutum ake fita duniya a yi roƙo don a taimaki mai ko daga nan za a gane cewa waɗannan mutanen wasu irin mutane idan mun haɗa kanmu mun yarda da soyayyen junanmu na rantsi da girman Allah babu wani mutum ɗaya da za a fita a nemi a nemi eh, eh, eh, taimako a gurin mutane wajen bai da lafiya kar ku kalle ina kallon ku duk ina faɗa ne ba don wani abu ba saboda me saboda babu babu ranar nadaman ki gyara kanmu tsaftace kanmu soyayyar kanmu a kullum ta kare ma da kake da shi waye kai da ne kaza yanzu ni ne kaza ba a yayin shi shikenan yanzu za ku ce ina yi abu don Allah yanzu na fito ina tona asiri ba da lada ba na buƙatar ladan duk waɗannan abubuwan da na kira na faɗa muku ba na buƙatar lada ubangiji Allah ya bani ladan abubuwan da nake yi a bayan idanunku Allah ya bani ladan ciyar da al'umma da nake daidai wa gudun iyawata Allah ya bani ladan kare mutunci na da ibadata da bin mahaifiyata da kyautatawa yan uwana daidai gwargwadon iyawata sun ishe ni bana buƙatar waɗannan mutanen da na kira wayan samu samu lada shekara goma sha wani abu na ta fitowa na irin wannan maganar ne ƙarshen rufin asiri kenan shekara goma sha ban ta fitowa ba sai an yi magana a ce kaza da yanzu ri'ire kenan duk abin da na yafi waɗanda za su baka kyautan mota su mika maka makulli a ɗauke ka a midiya a media posting wane ya ba wani mota abin da na ya fi wanda zai baka buhun shinkafa guda ɗaya da naira dubu biyar ko goma ya ɗauke ka a kamara ana mika maka duk abin da yake faruwa a rayuwata laifin 'yan kaniwood ne saboda ba su min adalci ba ladabi da biyayya kyautatawa kare mutunci kare mutunci na ba su taya ni ba ba da mutunci wanda ya tashi zai faɗi zai faɗi abin da ya ga dama a kaina in kallo ku yi haƙuri na gaya muku dama tun farko ku yi haƙuri abin da kuke gani a midiya kaɗan ne abin da nake fuskanta a cikin kannywood ana bullying dina a Kano to the extent inda da wallahi za ku sha mamaki idan na buɗe baki nake faɗa muku abin da nake fuskanta a bayan idan kalilan ne ake dora muku a media ko in na fito na faɗa na in na fito na faɗa ku zage ni ku ce kaza da kaza da kaza ba ku san tarin bakin cikin abin da yake damuna ba nan matar da na rabu da ita ta fito ta faɗi ƙarya da gaskiya a kaina ka yadda na fito ne magana kuka yi ca baka da kaza ka daina haka ka bar abin ka sirrin ka ne wani sirri wani dan jarida da yake eh, social media dan jarida yake kiran matata da yar uwarta suna feeding dinsa information din sirrin gidana bayan mun mun rabu ina rufin asirin ka fito ka ce min rika rufa kai na asiri amma kana bi kana kwakulowa saboda kana buƙatar eh, followers kai trending aka fito kana faɗar laifin Adamu Zango wanda wallahi azima a gaban Allah guda ɗaya baka isa kare ba saboda babu wanda ka gani sai abin da aka yi maka duk abin da ex-wife dina take yi ina ji ku ba kwa ji ina gani ku ba kwa gani daga kafa kawai na yi na rabu da ita albarkacin yata amma ba din haka ba na rantsi da azza wa jalla na rantsi da kudurar Allah abu ɗaya idan na fito na faɗa a kanta rayuwarta ta ƙare wallahi babu maganan kaza da baki a'a da shaida da fak da komai kuma tun kafin ni da ita mai aure ba ne bane zan ce muku a iya wanda muka samu matsalar ne muna da aure a'a wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa dukkanin idan na fito ne magana sai kun ce min lalle kai sahabi ne ita san haka tana da ita ma ta fito ta magana amma ta tabbatar da cewa tana da shaida kamar yadda ni nake da shi ka yi wa mutum goma ta arziki ka nuna masa soyayya ka kashe kuɗinka amma a zo a nuna maka betrayal da fitilci na rantse da hurumatin dini wal qur'an a cikin matan da na yi zaman aure da su bai fi guda biyu bane wanda zan ce muku matsalar da ta sa na rabu da su bai kai ya kawo ba ko in ce laifina ne ko kuma in ce yarinta amma duk wadda zan fito in faɗi dalilin rabuwa na da ita billahi lazi la ilaha illa sai kun ce mun kai wannan mutumin wani irin hakuri ne da kawuci da kake da shi kazalika duk mutumin da muka yi rayuwa da shi mace ko namiji a cikin masana'antar Kannywood banda alkhairi ba abin da na musu babu shari. ban taba da ko mutum daya a wajen Kannywood ko mawaki ko jarumi dan in gina shi yayi suna in more shi ba wahala ta nake yi da kuɗi na da lafiya ta da lokaci na in jingina ka da ni saboda jinginuwa kawai da ni abin da Allah ya min daraja ce ma ba sa ganewa lokacin da mutum ya zo yana wasa. na bashi abinci ya koshi na tallata shi a duniya ya zama hamshaki kawai shi kenan sai ya ga to ai yanzu yayi girman da ba zai tsaya yana wani bin Adam Zango ko yana ci gaba da lika sunansa da Adam Zango in fact ma sai ya dawo da ganin cewa ni sa'an Adam Zango ne duk kawai cin mutum da haƙurin mutum a rayuwa sai kun sa shi ya koma wani ɗabi'ar da ba ta shi ba kawai saboda ina yin fi mai laifina me na muku da 'yan kallon da 'yan fim ɗin me na muku me laifi na kawai ɗaukaka Allah ya ɗaukaka ni abubuwa ɗari da aka fito ana zagi na a duniya ana faɗa a kaina babu wantin ɗaya da zai iya kawo shaidan guda casa'in amma haka kuke ɗauka kuke tallatawa a duniya kuke turawa mutane malamai ku fito ku kira sunana ku zage ni ba ku san ni ba ba ku san me ba masana'antar Kannywood masana'anta ce gangariya mai kyau masana'antar da ake tara kuɗi amma ban da masana'antar fim din arewa sai ka bar Najeriya ka tafi wata ƙasan zaka gane cewa lallai kai mutumin arziki ne mutum ne mai daraja kana da masoya da suke alfahari da abin da kake yi malamai za su zo su same ka inda kake ko ka je gun su sai Allah ya muku albarka abinda kuke yi a fim yana yi mana kaza al'adance yana taimaka mana da kaza a musulunci yana taimaka da kaza amma mu fa masu bata tarbiya ne yan iska ne eh, fasikai ne yan luwaɗi ne yan maɗugo ne yan mai mai duk haka ne idan ba hakan muke ma ku kamar da mu haka ai ba duka aka tano aka zama daya ba duk irin waɗannan abubuwan shin kuna ɗaukan shi ku gane cewa 'yan adam ne 'yan cikin kaniwood za su iya kuskure za su iya laifi za su iya yin zunubi kamar yadda kowa yake a waje akwai abin da ake aikatawa a wajen kaniwood wallahi lazim ba a taɓa yin shi a cikin kaniwood ba don ba a taɓa kama wani namiji ya mutu a hotel ko wata mace ta mutu a hotel ko wani ya yanka ya sa an yanka jariri ko an ya ba da uwarsa ko ya yi kaza ko ya yi kaza ko ya yi kaza ina labarin babu ko guda ɗaya. na wa'azanti da yawa na wa'azanti kai na ji nake yanzu kamar ya fashe na wa'azanti mutuwar rafilin musa yan ibro abin da ya faru da shi bayan mutu lokacin da yake raye da bayar da suwarsa ya tsorata ni bono abin da ya faru a lokacin rayuwarsa bayan ya mutu ya tsorata ni banda waɗanda suke da rai na goma nan kowa ya sani kaniwood da bata yafiya a rayuwarta Allah subhanahu wataala ko me muka yi masa muka ce ya haƙuri zai yafe mana amma Kannywood ba sa yafiya inda suna yafiya da yanzu mun jawo na goma mun ci gaba da taimaka masa ko ba zai ƙara yin suna ba zai samu abin da zai rika ci ko menene ciroki yayi idan ƴaƴan Kannywood masu godiyan Allah ne ƴan halak za a jawo za a jawo ciroki a ci gaba da saboda mai jarumi ne kuma ya iya ni ban zo zamaninsa ba amma abin da na zo na ji amara faɗa a kansa shi sa na ga to eh yayi laifi yayi ba wannan abin da ake faɗa ban sani ba amma me yasa ba ma yafiya akwai su Ali Bala su Malam Kasim dukkan su an yi abandoning din iyalansu sannan ba zan harkalta ba da na gaba ake gane zurfin ruwa yau kai idan na faɗi na mutu abin da ya faru da su zai shi zai faru da ni na rantsi da Allah ba zan yi kafara ba yaushe za mu hankalta mu zama mutane ba na magana ba ba ta kani wadda nake ba mutanen cikinta ne ba mutanen arziki ba ba wai sana'ar bace saboda idan ka so zaka nemi aljanna a cikin ta in ka so zaka nemi wutan jahannama in ka so zaka samu mutunci in ka so zaka zubarwa da kanka mutunci dama ce Allah ya bamu wanda ya kamata mu yi amfani da shi mu taimaki kanmu da iyalanmu da al'umma amma ni din da nake kokarin fitowa in rika faɗan abubuwan cewa a gyara ni ne dan iska ni ake zagi ni ake cin mutunci ba tare da na yi muku komai ba banda alkhairi sai dai a zo a yi using ɗinka a yi dumping ɗinka saboda kana da haƙuri. to alhamdulillah alhamdulillah abin da nake so izo kuma yanzu ya zo magana da nake ta faɗa akan 'yan masana'antar mu wasu suke jin hauci na tunda yanzu ga shi daga bakin Adamu Zango kaga dai Adamu Zango mu abokinmu ne me ya dalilin aboki abokin sana'ar mu ne shekara sama da nawa amma yau ga shi abin da ike cima tuwo a ƙwarya da cin dunduniyar juna da baƙin ciki da hassada da rahin jan abokin sana'a a jiki da in abin alkhairi ya zo ba za a kira ɗan uwa ba yanzu ta tabbata kuma wani abin da ke faɗa na faɗa na ƙara faɗa na ce in dai ba za mu haɗa kanmu kamar da yan kudu suke haɗa kansu ba kaga dai kirista ne most especially din su amma suna haɗa kai imanin su ba imani na su ba amma imanin su a kasuwanci a masana'ance wallahi lazimin ya fi imanin dan babu wani mutum da zai ga rol ɗinka ya kawo ko kuma talla da zaka samu kuɗi a cikin mutanen mu ya ɗauko ka sai wanda kuke tigeda abin da ake ta kuke guri da. so abin ya kamata mu ringa yi idan wani ina producing aka kwana biyu producing ɗinsa ya ƙasa ko abubuwan sai ƙasa kuma mutumin da aka yi taimaki wasu suka taimake shi to ya kamata a kira a zauna a zama abin da ya sa muke faɗa kenan za ga da yawa yan fim ana ta zagi ma ana cewa mun koma siyasa to dan me ba za ka koma siyasa ba abokanan sana'a ka ba sa ka? ba sa iya kira ka su baka shawara in har ka arziki ce ne ka gana wani in gwamnati za ta ba da biliyoyin kuɗi na rantse da Allah talalu za a bawa kuma duk abin da suka ga in ba sa tare da kai ba za su kira ka su mu'amala da kai ba so wannan abin shine babban matsala ni na Adamu Zango alhamdulillah ya taimake ni kaf masana'antar fim kaf masana'antar fim kaf ban cire kowa hula ba kuma ko dan waye kai ko kai waye na rantse da girman ubangiji abinda Adamu Zango yake yi min babu wani wanda ya taɓa min kaga dai aure ya tashi Adamu Zango ba tun da yake a duniya bai taɓa kira na fim ɗinsa ba kuma bai taɓa gayyata ta wani abinsa ba bai taɓa yi mu'amala da ni ba amma na rantse da Allah da neman test na ce masa aure na yazo shine mutum na farko da ya ɗau kuɗi ya bar. akwai mutumin ma da neman test na ce aure na ya to gari shi wata uwa zai bani a cikin mazana dafin nan sai yake ce mu a sai yake ce mu eh wallahi mu lokacin da muka yi namu ba ba ba taimakon mu akai yi ba ni ba ba taimakon na ce ni kawai test ne na ce masa na buki shi yasa ɗaiɗai wanda ya san ma ne aure a cikin masana'antar sai da aure auren aka sani to abin da ya kamata mu ringa taimakon junanmu mu dinga taimakon ɗan uwanmu mu dinga taimakon abokan sana'armu na ƙasa da na sama duk wanda kuka sani na rantse da Allah idan ba mu ji kan kanmu ba in akwai wanda sai ji mu Allah ya tsina yasa ƴan siyasa suka ɗauke mu a banza yasa ƴan siyasa suka ɗauke mu bamu da mutunci yasa most efficiently mutanenmu suka ɗauke mu kwata-kwata da manyanmu da shugabanninmu suka ɗauke mu wallahi ba mu san me muke ba dan fim ne idan aka kira shi aka zo aka ce masa wane yanzu me ya kamata mu yi taimakon da aka kansa zai fara kafa ba zai ce masana'antar mu ba ya kamata a yi mana kaza da wane da wane da wance da wance ko masana'antar na a yi mana kaza kansa zai kafa kuma an ci kawa ne alƙur'an ilu sattin wannan ba a sani ma zai ɗauka ne to amma alhamdulillah mu haka Allah yake san mu haka Allah yake so igan mu kuma haka Allah yake ba mu abin da za mu ci a ciki amma wallahi idan bamu gyara zukatan mu ba idan bamu gyara mu'amalar mu idan bamu gyara abubuwan mu ba billahi allazi la ilaha illa hu haka da mu tabarin muna ta tafiyar ka san ka san tafiyar makahon yaki tafiyar kawon yaki za mu ta yi isa adamu zango ya kamata adamu zango a kirawo shi a zauna da Adamu Zango a ji ne matsalar ka wace irin cin amana aka yi maka ko kuma wani irin matsala ce take damun ka a yi kokari idan kwamiti za a yi idan harka production ne idan harka ce ta aiki idan wani abu ne na mu'amala na san Adamu Zango saboda damuwar da kake ciki ba ma ka iya shiga mutane ni na sani wanda ni na sani muna magana da kai a tan tan muna magana da kai yawa to dan girman Allah dan girman annabi ya kamata manyanmu da shugabanninmu da ƙanananmu a ringa yin mutum idda ake da wajen 2003 2000 2002 2006 2005 da idan mutum ko gobe ko masana'antar fim na rantse da Allah uwarsa ta mutu ko umansa sai mutu ko rayin lafiya ya kaga an yi mota a tafi sakkwata a tafi kyabbi a tafi kaɗana a tafi waye yanzu na rantse da Allah in ba suna kai ba da haihuwa da ɗaurin aure da mutuwa ba uban da za gani a masana'antar ba abin da za su je su maka kawai abin ya zama jari hujja ya zama sai wane sai dan wane sai wani abu to mu gaskiya ba za mu daina faɗa ba ko da za a yanka mu ko za a kashe mu ni dai ina bayan Adamu Zango kuma na tabbatar da cewa masana'antar mu ba ma jin kankan mu ba kuma kauna junan mu ba kuma kauna yan uwan mu ba kuma san kanmu shi yasa muke cikin wani hali kullum shi yasa abin yake damu kuma ina kira in dai ba mu gyara zukatan mu ba da bakin ciki da hasada na rantse da girman ubangiji billahi allazi la ilaha illa huwa haka Allah zai bamu kuma haka Allah zai kyale mu dan haka da cikin yan fim din akwai masu digiri akwai masu master digiri akwai wanda suka haddace alqur'ani akwai wanda suka karatun allo tun daga farfar tun daga babban farfar ta tashiya akwai waɗanda satu ma suke yi a cikin masana'antar akwai waɗanda islamiyya malamai ne akwai waɗanda ina gaya maka duk wani matsayi da kake akwai datar data a ciki wanda suka yi karatun addini boko duk abin da ka sani billahi hadisai akwai kafin amma na rantse da Allah rashin imanin da ake zuga a masana'anta ya yawa shi isa muke cikin wahala muke cikin bakin ciki da hasada a cikin zuciyarmu wallahi in dai ba mu cire wannan a zuciyarmu ba wallahi mun ringa fitowa muna waiwai mun ringa fitowa muna wani abu don haka Adamu zan mu kai hakuri haka Allah yake sabon manzon Allah ma sun yi wannan annabawa ma sun yi wannan baka isa kai rayuwa babu maki ba baka isa kai rayuwa babu wanda baya son ka da hasada da wannan rayuwa ma ba ta yiwa sai da mahasadi rayuwa ba ta yiwa sai da bakin ciki rayuwa ba ta yiwa sai da makiyinka san haka kai hakuri Allah ya baka nasara kuma har yanzu Adamu zango a matsayinka na jarumi a jarumi kake da ka ga wani layin ba mu ce ka daina fim ba ba ma goyon ba ce ka daina fim amma ka shiga layin da kana fim din kuma kana taba abubuwan da dole mutane da yawa za su yi maka fatan alkhairi mu dai muna maka fatan alkhairi kuma muna goyon bayan ka wallahi azimin abin da ka duk haka yake to jama'a assalamu alaikum ina kowa fatan alkhairi ina kuma fatan ayi sallah lafiya Allah ya sha mana wannan sako ne na musamman zan mika wa Adam e. Zango da kusan ni ban fiya shiga social media ina maganganu ban kun anan kawai waka nake ji kowa sai na koma ne shiru so amma wanda na ga ya kamata a ce mun fito a mika wannan sakon musamman a matsayina na shugaban kungiyar murya ɗaya kungiyar mawakan Hausa na Najeriya da kuma a matsayina na alijita da yawo 'yan ƙungiya irin su nazifi asnani abubakar sani da ado gwanja nake amfani da wannan dama in bawa adamu haƙuri akan abubuwan da ya ce muna cikin mutanen wanda ya taimaka wannan hakika haka yake adamu mutumin kirki ne zuciyar shi tana da kyau kuma ya taimaki mutane ba ma mu ba da yawa a baya <clears throat> wanda nake ganin it's high time yan fim da mawaƙan duk mu fito mu ga ya za mu ja adamu a jiki mu gane menene matsaloli da aka samu kuskure a baya mu gyara domin gaban ta kyau in Allah ya da a kungiyance in ya dawo za mu zo mu zauna mu gaya za mu yi wannan abubuwa na biyu in ba shi shawara akan mutane ba ka iya musu dole sai kai haƙuri da abin da za su ci kama kau da kai sai time Adamu ya sa energy shi akan kare shi wanda abu ne mu da za mu face it In mun zo mun zauna mu da shi mu ga ta yaya za mu yi wannan abubuwa so ka manta abubuwan da aka yi a baya ka manta me mutane za su ce wallahi ba ka iya in za ka yi wa ɗan adam abu casa'in da tara na arziki ranar da kai kuskure so ɗaya zai je zage ka kuma za ka yi posting a comment ga sunan barkace za su yi so na abin ya daina damun ka kama cire shi a ranka ko kaɗan ya daina damun ka na san an gaya ma wannan ya fi ba a kirga amma yana ƙara gaya ma ni dole sai ka haƙura da wayannan kuma ka kau da kai kuma ka manta abubuwan da suka faru a baya ka zo kai fesin menene ya kamata kuma gobe ta zama ina maka fatan alkhairi ina kuma mai baka hakuri ina sanya Allah ya sanya zuciyarka ah, duk damuwa da ake ciki Allah ya yi kuma mun yi kuskure dan adam ajizi ne wallahi hankalinmu bai kai tunaninmu ko mu ce bari ko wani abu yake faruwa ba bari mu fito mu kare kuma ma san me yake faruwa kowa cikin mu ba zama nake ba ah, sabgogi sun yi yawa amma insha Allah ina mai tabbatar maka cewa za mu gyara ah, Allah ya huci zuciyarka kuma Allah ya dawo da kai lafiya masana'antar Kannywood masana'anta ce gangariya mai kyau masana'antar da ke tara kudi amma ban da ah, masana'antar fim na marewa hmm. sai ka bar Najeriya ka tafi wata kasan za ka gane cewa lallai kai mutumin arziki ne. Kama in dai ba ƙarfin hasada ba ta 'yan arewanmu ya za a yi a ce Davido ma ya fi Adamu Zango. Kamata ya ce Adamu Zango yana da jirage ba ɗaya ba, kamata ya ce yanzu Adamu Zango yana da private jet ko guda uku, ko kuma ya fi ƙarfin kuɗin private jet guda uku. Kamata ya ce ‘yan ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ma suna da jiragen sama na kansu. hasada. hasada kudin nan kuma ta yadda ake samun su ni professionally you know i can be able to prove zan iya kawo maka cikakken proof cewar Adamu Zango ya fi video talent hanyar samun kudin nan a harkokin nan su ne fans karfin fans ɗinka to mu kuma mutanen mu hasada wannan zagin yanzu wanda suke ba da endorsement companies din the endorsement international endorsement na billion of naira suna ci gaba da bayar da endorsement saboda su ma dole sai sun ba da endorsement saboda da celebrity ake harka a komai a duk duniyan nan so za su zo da endorsement na billions of dala ko million of naira ko kaza so amma abin da yake faruwa in suka zo ai Najeriya za su zo suna so su ba da endorsement a Najeriya kun san cewa tsallake yan arewa kasu kun san tsallake ma ake ni din nan nake magana da ku Adamu Zango ina ɗaya daga cikin wanda Adamu Zango ya taimake ni yanzu na fi karfin ciki na ko mutum ya ya ƙi su na fi ƙarfin ciki na na fi ƙarfin gidan zama na fi ƙarfin abin hawa wallahi zan iya bawa wani kyautar mota irin wannan motocin da ake bawa miliyan ɗaya miliyan biyu kyautar su wallahi ni ma zan iya bayarwa wallahi kun ji na rantsi so amma ba wannan maganan ba shi wannan maganan da muke yi dole Adamu Zango ya fito ya magana kuma ni dinnan da nake muku magana kada ku manta cewar ni ma ni ma kai na ina nan ina fama da wannan hasada amma ni hasada ba ta na gaskiya ni an zagen ma ba damu na yake yi ba amma dai na san ana rage min karfin arziki shine that's all i know because uh, ta fuskar musulunci ko ta fuskar al'ada wata ɗaya da ya wuce akwai mata guda takwas da suka daina lesbian ta dalili na, ta dalilin faɗana akwai kuma wasu wanda ba sa yi suka ƙara tsanar abin saboda wa saboda G fresh alamin kano state yau yau abu ne muka yi na sirri wanda akan gidana akan live akan maganganun da nake akan irin bidiyoyin da nake nake nuna kyamar abin nake nuna cewa ana daukan cututtuka a harkar lesbian to ta dalili na suka daina lesbian amma na yi bidiyo na fito na ce wance da wance ba sai na ce wance da wance ba na ce mata guda takwas sun daina yin lesbian me ya kamata a yi a fito a yaba mini a ƙara mini ƙwarin gwiwa in ƙara ƙaimi akan yaƙi da waɗannan abubuwan marasa kyau ba wanda ya fito ya magana ba amma shekaran jiya na yi concert Amina Event Center na yi kuskure ɗaya na yi kuskure ɗaya kuskuren da kowa ya san e zai iya zama kuskure ne wannan tunda ba a cikin harufan babu abin da ban faɗa ba na faɗi komai daidai ban ban tsallake komai ba amma kuma a cikin a cikin pronunciation ɗin na samu issue ban faɗa daidai ba Shi ne fa ake ta wannan yaƙi ake ta yaƙi a social media hauka hauka <laughs> kai Toma bravo Kai ya ya arewa tana ban dariya wallahi. Kai bravo. Kai, Sarki Zango. Zango, you are a legend. 25 years old.